a halin da ake ciki dai rayukan 'yan najeriya musamman talakawa na ci gaba da fuskantar halin kunci sanadiyar matsaloli da suka yi wa kasar kaka gida kama daga matsalar rashin tsaro tsadar abinci tsadar man fetur rashin wadatattun wutar lantarki da dai makamantansu wannan kuma bai hana 'yan kasar ba su rufe idanunsu suna aikata wasu ayyuka da dokokin ƙasa suka haramta ba tare da la'akari da illolin da yin hakan kan iya haifarwa ba a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya jami'an hukumar hana fasa kwabri sun kama wasu mutane biyu da ake toma da yanka jakuna fiye da dubu daya da safarar naman su abinda kwantarolan hukumar joseph atta ya ce ya saba wa doka dokan kasuwanci kana iya kasuwanci akan abin da doka ta yi da shi dokan kasuwanci da ba ta da amfani ga al'umma ba daɗi kuma ba laifi ne amma muna da masaniya ce wansu daga asian countries sukan zo kasanmu ta afirka kaka manta fa Wayan nan eh, dabobin ba duka daga Najeriya aka samu su ba aka smogu nasu ne aka kawo a wata kauye an boye a daji har da wani generator nasu ma da suke wannan aiki in abun halatacce ne me yasa ba za su zo cikin kasuwa ba ga abatuwa ba gari ba ga wannan mako ya nuna ba gaskiya da mun bincika mun yi full examination sai muka samu eh, buhuna dubu daya da dari uku da casa'in da aka yi lissafin misalin lissafin kudin ka samu abu ne wanda ta fi miliyan 42 yanzu wannan abu za ku gani za mu destroy za mu binna shi direban motar trailer da ya dauko naman aminu salihu ya ce baya da masaniya akan ko menene aka sa shi ɗaukowa kuma direban motar nan lalura ne ta kama shi ni ina tafiya direba ya ce in zo in je in ɗauki wannan kayan a rara za mu je mu kai su a wani ca ya ce za mu je mu ɗauki dai kawai kaya ne shi kuma wanda ke rakiyar naman sylvester ya ce sako ne kawai aka ba shi ya isar no not mine i'm just a laborer there to ko masharanta ke kallon irin wannan lamarin farfesa bello dodon bada mai sharhi ne akan lamarin yau da kullum dama ka san su dokoki ko ka ji tsoron Allah ka bari don shi ko ka ji tsoron doka ko inda yake ba su da addini to duk ƙasa wadda dokoki ba su aiki shi ke kawo duk waɗannan fitinu da ka gani su suka same mu a Najeriya. Abubuwan hakika ne sun wa Najeriya yawa. kuma da ɗai shugabanci in ya samu ciyo ya kama shugabanci to komi faruwa shi ke yi kasa ita zuciya in ba ta da lafiya ko ina jiki sashen jiki babu inda zai samu lafiya to wannan shi bala'i irin wanda ya hurma najeriya jama'a dai yana ganin cewa da 'yan najeriya shugabanni da waɗanda ake shugabanta za su mutunta dokokin ƙasa da watakila al'amura za su gudana yadda ake muradi muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya